من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna biyu ga watan zulhijja hijira 1435 wanda ya zo daidai da shida. ga watan tara miladiya 2014 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka muktasaru shama'il muhammadiyya na imam sheikh muhaddis muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 42 a cikin wannan littafi mai albarka babu ma a fi khuluqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babin da yazo yake magana akan halaye na annabi sallallahu alaihi wasallam an kharijata bin zaid bin sabit قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أحدثكم كنت جارا فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتي باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم babin da ya zo yake magana akan halaye da ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam khuluq su ne ɗabi'u waɗanda suke a ɓoye a tattare da mutum kamar haƙuri kamar sanyin hali kamar kyauta da abin da ya shafi wannan amma in ka ce khalq shine abin da ya shafi halitta ta zahiri tsawon mutum faɗin mutum girman mutum da abin da ya shafi halitta ta mutum ba kuma ta ba farkon littafi mun yi bayanin yadda halittar annabi sallallahu alaihi wasallama take to anan imamu tirmidhi ya kulla wannan babi dan ya mana bayanin yadda halayen annabi sallallahu alaihi wasallama suke hadisin barko hadisi ne da'if sanadin shi yana da rauni a kamar yadda malam yayi bayani an kharija ibn zaid ya zo da kharija ibn zaid ibn sabit qala yace da khala nafarun ala zaid sabitin wasu jama'a sun shiga wajen zaidu bin sabit faƙalu lahu suka ce wa zaidu haddisina a hadisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faɗa mana ba mu labari karantar da mu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ƙala sai ce ma za u haddisukum me zan faɗa muku Mana zaidu yana mamaki ai hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna da yawa abuwa ne da suke masu ɗimbin yawa to me zan gaya muku saboda yawan abin da ya kunshi hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce kun tujara na kasance makocinsa ma'ana makocin annabi sallallahu alaihi wa sallam fa kana idza nazala alaihi alwahyu idan wahayi ya sauka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba'asa ilayya sai ya aika min. saboda kasancewarsa makocin annabi sallallahu alaihi wa sallam me ya fa'idar ya ce na kasance makocin annabi ma'ana dan ya gwada musu na san annabi sallallahu alaihi wasallama daidai gwargwado saboda kasancewa ta makocinsa makocinka zai san halinka fiye da wanda ba makocinka ba dan wanda ba makocinka ba kila baya haɗuwa da kai sai a wata sau ɗaya ko a sati sau ɗaya, wani ma sai a shekara kwaɗi sau ɗaya ko sau biyu amma makocinka ta yi kullum zai ganka ta yi duk bayan kwana biyu zai ganka zai ji me yake gudana in kana da fada zai sani in kana da hakuri zai sani in kana zuwa masallaci zai sani in kana da kyauta zai sani duk wannan makocinka zai iya sani donan sai ce ni na kasance makocin annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana zan iya fa'idantar da ku dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama fa'ida da take kyakkyawa kuma tabbatacciya sai ce fa kana ina idza nazara alaihi alwahyu in wahayi ya sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba'asa ilayya sai ya aika min mana ya aika masa yi zo don ya rubuta wannan wahayi ɗin. masu rubuta wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi a cikin sahabbai sun kai wajen mutum tara akwai zaidu ibn sabit akwai usman ibn affan akwai Aliyu ibn abi talib akwai ubay ibn ka'ab akwai muawiya ibn abi sufyan akwai khalid ibn sa'id akwai hanzala ibn rabi akwai ala ibn aban ala ibn al-hadrami akwai kuma aban ibn sa'id duk waɗannan suna rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wahayi to zaid yana ɗaya daga cikin su yace fa katabtu hula sai in rubuta masa shi ma'ana in rubuta masa wannan wahayi din fa kunna idza zakarna dunya yace to mun kasance idan mun ambaci duniya al'amuran da suka shafi duniya zakaraha ma'ana sai manzon Allah yayi wannan hirar tare da mu ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana hirar duniya tare da su ma'ana al'amura da suke da alaƙa da duniya wasu al'amuran ma suna da za su taimaka wajen zuwa lahira kamar al'amarin jihadi da abin da ya shafi wannan ko na shawara ko makamancin wannan wa idza zakarna al-akhirah idan muka ambaci lahira zakaraha ma'ana sai manzo Allah ya ambace ta tare da mu ma'ana manzo Allah idan suna hira abin da ya shafi na duniya manzo Allah yana yi tare da su in suna magana abin da ya shafi lahira manzo Allah yana shiga ai tare da shi wa idza zakarna ta'ama in muka ambaci abinci irin nau'o'in abinci da kala kalan shi zakar zakar zakarahu ma'ana sai manzo Allah ya tare da mu anan malamai suka ce sai manzo Allah ya fa'idantar da su ila su ambaci kankana manzo Allah ce tana amfani a guri kaza ila su ambaci dabino manzo Allah ce yana amfani guri kaza daga nan aka samu abinda wasu malamai suka kira shi da at nabawi ma'ana abin da ya shafi likitanci irin abuwan da manzan Allah ya kan faɗa ha za a ce duk wannan ko kuma an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma'ana duk wannan zan gaya muku shi dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana yana gwada musu abuwan da yawa ba zai yi ka ce kurin gaya min hadisai ba sai ka kayyade zai fi ma'ana sauki wannan hadisi bai inganta ba kamar yadda malai ya mana ishara sanadin shi za'ifi ne akwai Sulaiman ibn Kharija ibn Zaid ibn Sabit fa innahu majhul majhul ne kamar yadda malam ya faɗa a ƙasa idan sanadi akwai rawi majhuli to wannan sanadin da'ifi ne sai dai ma'ana idan ya zo ta wata hanya daban amma abinda hadisin yake so ya gwada mana da ya inganta shine saukin halin annabi sallallahu alaihi wasallam ta yadda yana zama da sahabban shi hira tare da su idan al'amarin duniya manzo Allah yana shiga domin ai ba duka hira ta duniya take haramun ba idan ana maganar lahira manzan Allah yana shiga in ana maganar nau'o'i na abinci manzan Allah yana shiga to hadisin yana so ya gwada mana yadda manzan Allah yake da saukin hali ta yadda ma tattauna tare da sahabban shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana bin an karbo daga Amri bin al qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuqbilu bi wajhihi yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana fuskantowa da fuskar shi wa hadisihi da zancen shi ala a sharril ƙauni. zuwa ga mutumin da yafi kowa sharri manzo Allah ya kalle shi ya kuma fuskance shi a inda yake magana ya ta'allafuhum zalika manzo Allah yana son ya jawo hankalin su da haka ma'ana manzo Allah yakan ya kadan ya ja hankali fa kana yuqbilu bi wajhihi wa hadisihi alayya yace manzo Allah ya kasance yana fuskantowa da fuskan shi ya kalle ni in zai magana ma ya kalle ni hatta zanantu anni khairul qaumi har dai zaton ma na fi kowa alkhairi na fi kowa zama zaɓaɓɓe wajen manzon Allah fa qultu nace ya rasulullah ana khairun aw abubakar ce ya rasulullah ni ne na fi alheri ko abubakar siddiq qala abubakar sai manzon Allah ya ce abubakar fa qultu nace ya rasulullah ana khairun aw umaru to ni na ba alkhairi ko umar fa qala umaru sai manzo Allah ya ce Umar fa qultu nace ya rasulullah ana khairun aw usman to ni na bi alkhairi ko usman qala usman sai manzo Allah ya ce usman falamma sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa sadaqani yace yayin da na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaskata ya gaya min gaskiya ya gaskata ni ma'ana ya gaya min gaskiya fala wadittu anni lam akun sa'altuhu ya ce na yi burin ina ma ban tambaye shi ba wannan hadisi na abdullahi a na amru ibn al'as sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuqbilu bi wajehi. maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana fuskantar da fuskar shi wa hadisihi da zancen shi ala a sharri qaumi zuwa ga mutumin da ya fi sharri ma'ana abin da yake so ya gwada a nan mutumin da yake yana da sharri mutumin da yake da munanan halaye da ɗabi'u idan ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama in manzo Allah na magana yana kallon shi ma'ana manzo Allah baya juya mai baya baya kin kallon shi to me hikimar haka yace ya ta'allafuhum bizalika manzo Allah yana so ya jawo su zuwa ga musulunci da haka ma'ana manzo Allah yana so ya ja su zuwa ga su karɓi musulunci shine hikimar da yasa manzo Allah yake musu haka to saboda wannan ɗabi'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama ana amru bin al-as ya ce mana mafi sharrin mutane to idan manzo Allah zai kalli wanda yake da sharri yayi masa magana ina ga mutumin kirki min babi aula kenan da haka zai ce fa kana yuqbilu bi wajhihi wa hadisihi alayya yana fuskanta ta idan zai magana yana kallona da fuskar shi in zai magana hatta zanantu anni khairul qawm yace sai yayi zaton ma shi yafi kowa dan ya dauka cewa wannan abin da manzo Allah yake mai daraja shi ta ta dara ta kowa saboda yadda manzo Allah yake kallon shi yake mai murmushi yake girmama shi yake kula da shi to daga nan sai yake so ya ya samu tabbaci fa qultu ya rasulullah sai ce ya manzon Allah ana khairun aw abubakar ni ne nafi ko sayyidina abubakar ana yana tambayar wane ne yafi wani waye yafi wani daraja da girman matsayi fa qala abubakarin sai manzo Allah ya ce abubakar wannan kuma dama abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda yace tun a zamanin manzo Allah yana raye muna cewa abubakar ya fi alkhairi sannan umar sannan usman yace manzo Allah yana jin mu da haka wannan kusan ijma'i ne na sahabbai abubakar khairuhum abu sa'id al-khudri yace lokacin da manzo Allah ya zo ya hudu ba yake cewa bawa Allah ya bashi wani bawa Allah ya bashi zaɓin abin da yake duniya ko zaɓin abin da yake gurin Allah ya ce sai wannan bawa ya zaɓi abin da ke gurin Allah da maza Allah ya baɗa ka sai sai jina abubakar ya fashe da kuka abu sa'irin al ya ce wa kana abubakarin a'lamana sai jina abubakar ya fi mu ilimi saboda a lokacin sahabbai su gane mai maza Allah yake nufi ba maza Allah shi ne bawan yanzu yana isharar cewa ya kusa barin duniya har an ba shi zaɓi duniya yake so ya ci gaba da zama ko yana so ya koma zuwa ga Allah ya ce sai bawan ya zaɓi abin da ke gurin Allah ma'ana manzan Allah zai tafiya basu to mahallin sha da ce wa kana abubakarin a alamana to haka nan wajen daraja da ko sukan gabatar da sayyidina abubakar sayyidina umar yana cewa wallahi a kai ne a durkusar da ni a sare min wuya ba tare da hakan ya sa na samu zunubi a gurin Allah ba ya fi ma alkhairi kan in zama shugaba cikin mutanen da in zama shugaba a cikin mutanen da a cikin sa akwai sayyidina Abubakar mana in wuce in zama shugaba ga sayyidina Abubakar wala a sare mu wuya saboda sanin girma da daraja ta sayyidina Abubakar fa qultu yace ya rasulullah sai yace to ya manzan Allah ana khairun aw umar to ni na ko umar kun ga wannan yana gwada maka sahabbai suna sanin cewa waye koli sai fara da Abubakar da ya ji an ce abubakar ya biya sai ce sai ga to yanzu bari ya faɗi umar domin ba wanda zai biyo daraja kuma sai sai jana umar ba qala Umaru, sai manzo Allah ya ce umar ba kulti sai na ce ya rasulullah ana khairun au usman to ni ko usman wa fi, ma'ana ya sallama umar ya bi sai da kan usman qala usman sai manzo Allah ya ce usman yanzu manzo Allah ya ba shi amsa ba tare da boyewa ba sai ya ce ma sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da na tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama fa sadaqani ya gaya mun gaskiya shine ma'anar fa sadaqani ma'ana manzan Allah bai koye masa ba ya gaya masa abin da yake na gaskiya yace fala wadittu anni lam akun sa'altu ce nayi burin ina ma ni ban tambaye shi ba saboda me saboda da yayi shiru kaga zai dinga tafin ma ya fi kowa amma zai ya gane cewa akwai waɗanda sun sha gaban shi kuma ma yanzu bai sani ba kila da ya ƙara tambaya a cewa na baya bika kila in ya ƙara a cewa bai san a jerin da zai zo ba to shi yasa shi ma yi shiru ya ce ina ma na yi shiru wannan hadisi yana gwada mana kyawawan halaye da ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana gwada mana idan za ka yi magana ka fuskanci waɗanda za ka yi magana shi yasa a hudu ba aka ce neman ya fuskanci mutanen da zai hudu ba su ma su fuskance shi kuma yana cikin girmama idan kana mutum magana don ka fuskance shi ba ka juya masa baya ba kamar yadda muke gani misali a wasu binabinai za ga in mutum zai magana sai ya tashi ya bada baya to wannan musulmi baya haka ɗabi'ar musulmi zai magana ga da ga yana kallon ka domin zai gaya maka abin da yake mai kyau haka wajen zance haka manzo Allah idan ya gama sallah yakan juya fuskanci sahabban shi to wanda yana gwada mana kyawawan halayen annabi sallallahu alaihi wasallama ta wannan nahiya abu na biyu ta yadda manzan Allah yake faɗar gaskiya ko da akan waye Kuma manzan Allah bai koye masa bai gaya mai daki daki daga wani yake tambaya da ni da wani sai manzan Allah ya ce wani da da wani sai manzan Allah ya ce wani. wanda ya gwada duk wanda ya tambaye ka abu ka faɗa masa gaskiyar abin da yake na gaskiya kada ka koye masa musamman abin da zai amfanar da shi ko kuma in ka koye zai cutar da shi an anas bin malik radiyallahu anhu an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yarda ce, khadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama 10 sinin nayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hidima shekara goma fama qala li uffin qattu bai taba ce min ubba wa ma qala li shay'in sanatuhu bai taba ce min ga wani abin da na aikata ba lima sanatahu dan me ka aikata shi wala li shay'in taraktuhu ko wani abu da na bari lima taraktahu dan me ka bar shi wa kana sallallahu alaihi wa sallama min ahsanin nasi khuluqa yace manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya fi dukkan mutane kyawawan halaye wala masastu khazzan ban shafi wata riga da aka yi da alhariri ba wala harirar ko shi alharirin kan shi. wala shay'an ko wani abu kana alli min kafi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wanda ya fi tafin manzon Allah laushi wala shamamtu miskan ban shaƙi wani almiski ba qattu har abada ba wani almiski da na taba shaka wala itiran ko tirare kana atyaba min araqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da ya bi gumin manzan Allah kan shi Anas ɗan Malik kenan yace khadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ashara sinin na yau manzan Allah hidima shekara goma lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo madina mahaifiyar anas ta kashi gurin manzan Allah lokacin yana karami ta ce ya rasu rasulallahi na kawo shi ya maka hidima sai nuna halaccin ɗa wanda ba bawa ba yi wa wani mutum hidima ba haramun ba ne ba wai lallai sai bawa ne zai hidima ba wanda ba bawa ma zai iya wa wani hidima musamman wanda yake da falala ko ta shugabanci ko ta ilimi ko ta mulki zai iya masa hidima sai dai kai da za a yi wa hidimar kada kuma ka wulaƙanta wanda yake maka hidima ka sani cewa Allah ne ya tsara haka ba dan Allah ya fi son ka akan shi ba ta yi ma Allah ya fi son shi akan ka to amma dai haka Allah ya tsara rayuwar yace to na yau maza Allah hidima ashirar sinin shekara goma wata riwaya shekara tara an ce tara wasu ka ce an cire jabru kenan an yi ma'ana an cire yan ƙarin watannin da suka hau in ya ce shekara goma ƙida an ƙara watannin da suka hau a kan shekara tara in abu ya zama shekara tara da wata biyar ko shida to laraba sukan ce shekara goma sun yi jabru kenan ma'ana an ciki ko kuma in a ce shekara tara an jefar da yan ƙarin na kai kenan ya ce ba ma ƙala uffin maza Allah bai ce min uffin ba malam ya ce bi zammil hamza wa tashdidil fa a ƙasa kenan wannan hamza din kai mata zamma fa'un din kai mata shadda wa kasriha bit tanwini ko kuma kai mata ma'ana kasara kai tanwini wa biduni tanwin wa hiya kalimatu tabarrumin wa malal kalma ce da ke nuna damuwa da kosawa tuqalu li kulli ma yutadajjaru minhu da abinda kosa da shi sai ka ce ub kamar da Hausa ka ce tir Shi ne ma'anarta wa yastawi fihi alwahid wal musanna wal jam'u wal muzakkar wal muannas ita kalma din za iya gaya wa maza mata namiji mace taro mutum daya mutum biyu ma'ana baya buƙatar kai jam'i zaka iya cewa jama'a da yawa uffin lakum zaka iya cewa jama'a bi uffin lakuma zaka iya cewa mace uffin laki zaka iya cewa taron mata uffin lakunna da haka kowa ana iya gaya ita kalmar ba ta canza ga yadda take shine abinda da malam yake nufi ana to wannan yana nuna yadda manzo Allah yake da hakuri tsawon shekara goma bai taba ce mai tirba to idan ga wanda yake zagi kaga mutum yana zagin direban shi zagi na cin mutunci kai wani irin jaki ne haka zaka ji ya ce mai kai wani irin wawa ne wannan ba daidai bane ko mutum ya dinga zagin mai gadin shi yana cewa kai wani irin dolo ne kai wani irin kaza ne ba daidai bane wani ma za ga abin yana wucewa ba ma shi mutum din ba yaran gidan sai ga yarinya dan mutum yana gadi a gidansu tana zage shi ko dan yana tuki a gidansu tana ce mai mutunci to wannan ba dabi'a ba ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ɗabi'a ce ta mutanen da suke ba mutanen kwarai ba shi manzo Allah gashi ana tsammani ce fa ma qala li uffin qattu bai taba ce min ubba wannan kuma a gefe guda yana gwada hankalin Anas dan Malik domin ba zai yi banna ba kuma manzo Allah ya kyale shi to wanda yana gwada kai ma da zaka yi hidimar ka zama mai sanin ya kamata kada ka dinga yin abin da ba daidai ba ka kiyaye shi ma ya kiyaye wa ma qala li li shay'in sana'tu yace ban taba yin wani abu yace mun ba lima sana'atahu dan me kai shi wala li shay'in taraktuhu ko wani abin da na bari lima taraktahu dan me ka bashi ce manzo Allah bai taɓa gaya mun haka ba wanda ya gwada kenan kowa yana da hakuri amma manzo Allah ya fi hakuri saboda ai shi ne babba kaga tsakanin yaro da oga in aka ce yaron yana in aka ce oga yana da haƙuri aka ce yaron yana da hakuri to oga ma yana da haƙuri domin babba ya fi dama mana yana da damar da zai kora yana da damar da zai duka yana da damar da zai faɗa amma bai yi ba to ya gwada ya kai matuƙa wajen hakuri wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min ahsanin nasi khuluqa yace manzon Allah ya fi dukkan mutane kyau kyan halaye wala masastu khazzan sai kuma ya da abin da ya shafi halittar manzon Allah ban taɓa shafar khazzan tuba ce da ake yi min sobin kamar da mala ya faɗa wa haririn a haɗa da auduga da alharir a yi ta ma'ana tuba ce da ana haɗawa da alhariri to ya ce ban taɓa shafar irin wannan tuba ba kamar yanzu a hausa ka ce karan miski ai an san karan miski ko yana da laushi ce to ban taɓa shafar mai laushi ba wala hariran ko alhariri wala shay'an ko ma me yi kana alyana min kabbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bi tafin manzo Allah laushi suka ce anan laushin ba wai laushi bane na irin kuma mutumin da bai da karfi a jika kaza akwai laushi na jiki amma saboda mutum mai rauni ne sai jikin shi zama yana da laushi lubulubu da ka taba suka ce manzo Allah ga laushin jiki ga karfin kashi mana manzo Allah yana da karfi jadda jikin shi kuma yana da laushi suka ce sai in aiki yayi in yayi aiki zai iya zama babu laushi a lokacin wala shamamtu miskan yace ban shaki wani almiski ba qattu wala itran ko wani tirare kana atyaba min araqi a wani bugun min arafi qaqufa duk ma'anar su daya a araf yana nufin kanshi afwan arab yana nufin kanshi arab yana nufin gumi ya ce ban taɓa shafar wani abu ba ban taɓa shakar wani abin da ya fi gumin manzan Allah kan shi ba wani nuna manzan Allah a halitta shi ma yana da kyawawan hali yana da kyakkyawar halitta ga shi ma ana duk wani abin da za ka shaka bai kai kanshi na manzan Allah ba amma da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana gwada mana mahimmancin turare shi manzan Allah yana kanshi amma duk da haka kuma yana gwada mahimmancin a sanya turare wannan hadisi na Anas abin da yake nuna mana kyawawan halayen annabi sallallahu alaihi wasallama a zahiri yake wa anhu an karɓo da gare shi anas dan malik radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu kana indahu rajulun akwai wani mutum a wajen manzon Allah bihi asaru sufuratin ya zo a tare da shi akwai alamar tirare da yasa kamar tiraren za'afaran qala sai ce wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama la yakadu yuwajibu ahadan bi shay'in yakrahu shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya fuskantar wani da wani abin da baya so ma'ana manzo Allah ba zai fuskanci mutum ya gaya mai abin da baya so ba falamma qama da mutum ya tashi qala lil sai manzo Allah ce law qultum lahu yad'u hadhihi sufra manzo Allah ce ina ma za ku gaya mai ya bar wannan tulalan wani hadisi za mu gama malam ya sa kalmar za'ib a farkon sanadin shi Mana hadisi ne da yake da rauni abinda hadisi yake bada annahu kana indahu rajulun wajen manzon Allah akwai wani mutum bihi asaru sufuratin yana tare da alamun tilari ka san wani zaka ji ya sa tilari sai ka ji baka san kashin tilaran shi yayi masa amma kai bai maka ba to irin wannan da ya zo da wani turare da yake kanshi suka ce nau'i ne na turare na za'afaran amma ta yi za'afaran ɗin kala-kala ne ƙala wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama la yakadu yuwajibu adam bi shay'in yakrahu manzo Allah bai cika ba baya kusantar la yakadu ba ma ya kusantar ya fuskanci wani da wani abin da baya so manzo Allah ba zai zo ga da gabe ga maka ba ka san wani yanzu da ka zo da kiraro mara daɗi kana zuwa ma zai ce wani irin turare ka sa haka wannan ai turaren warin bushi yake to manzo Allah baya haka ko da ya ji shi manzo Allah ba zai gaya maka irin wannan ba saboda wani abu ne ta yi kai kana son abinka to manzo Allah baya ya ka ma kama da ya ta kala liqawmi sai manzo Allah ya ce law qultum lahu ina ma za ku gaya masa dama kun gaya masa yadda o hadhihi sufura ya bar wannan turaren. wannan yana gwada mana idan mutum ya zo da wani abin da ba ka so saman irin abin da yake shi ya sanya abin da yake so ba muna maganar mutumin da zai gaya ma kalma mummuna ba mutum ya gaya ma sunan da ba ka so sai ka ce a'a wani wannan sunan ba na so a daina gaya min amma ya zo da wani abu shi yana so wani zai iya sayan mota fentin ta kai bai maka ba amma ta mai ko ya sai kalan mota kai ba ta maka ba irin wannan shi ta mai ko babur ko ya sai gida a wani unguwa kada ka zo ka ce kai ai wannan ba ta yi ba wani a'a kai masa addu'a tunda shi yana son abin da ya siya abin da ake hana mutum abin da yake ba daidai ba wanda ya saba shari'a ko kuma yayin da ya nemi shawara cewa ga kaza ga kaza in ɗau wannan ko in bar wannan sai ka ce wannan yayi wannan bai ba dan a lokacin shawara yake bukata amma in ya zo da kayan shi to kada ka kushe mai abu ba daidai bane ana aisha radiyallahu anha annaha qalat an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yarda ta ce lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fahisha manzon Allah ba mai alfasha ne. wala mutafahishan ba mai kirkirar ta bane wala sakhaban ba mai hayaniya bane fil aswaqi a kasuwanni wala yajzi bi sayyi'a baya sakawa da mummuna walakin ya'fu wa yasfahu yana yin afuwa ya rangwame nan na Aisha Allah ya kara mana Allah ya kara mata yarda tana faɗa mana Sai ba ta annabi sallallahu alaihi wasallama lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallama fahisha manzo Allah ba mai alfasha bane albasha suka ce duk abin da munin sa ya kai duk kalmar da zaka faɗa munin ta ya kai ko aikin da zaka yi munin shi ya kai ana kiran shi alfahisha kamar zai ka duba yaran alqur'ani ya kira zina da alfahisha Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah ya kira liwat da me fahisha atatuna fahishata ma sabaqakum biha ahadun min alalamin Allah ya kira mutum ya auri matar da mahaifinsa ya aura fahisha wala tankihu ma naka aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila je in ka kalli waɗannan abubuwa ne munana duba da aka yi magana zina aka ce wa aka ce wala taqrabu zina aka ce innahu kana fahishatan sai aka ce wasa sabila amma da aka zo auren mutun ya aure matar da baban sai aura sai aka ce innahu kana fahishatan wa maqtan wasa sa'a sabila kaga sai da aka yi kari akai dan munin abin ya dara wancan to shine ma'ana alfahisha to manzo Allah baya alfasha kaga kenan wanda zaka ji da'iman zagi babu kyau zaka ji wani koyo shi zagi wata mace koyo shi zagi in ka ji mutum yana kunduma irin wannan babu kyau wani zagin aka yi sai ka ji tsika jikinka ta tashi to duk wanda manzo Allah baya yi ko ba zagi ba munanan kalmomi manzo Allah baya yi wala mutafahishan haka nan manzo Allah ba mai kirkirar ta bane ma'anar fahishan dabi'a manzo Allah baya yi mutafahishan manzo Allah baya ma kokarin yayi shine wanda ba dabi'a shi bai kokarin ya kwatanta manzo Allah baya yi wala sakhaban manzo Allah baya kakaci baya ihu baya hayaniya fil aswaqi a kasuwanni me yasa ka magana kasuwanni dan nan ne gurin da galibi aka fiya hayaniya aka biya ma'ana ce ce ku ce to manzo Allah a kasuwa ma baya yi ashe min ba mai aula baya yi a inda ba kasuwa ba azai in ka je tasha sai dai ka rube ka in ka shiga kasuwa shi yasa hadisi yazo gurin da Allah ya fiki kasuwanni saboda komai zaka iya ji gure ne da yake hada kowa da kowa as-salihu wat-talihu ya zo a hadisi gurin da Allah ya fi so masallatai dan guri ne da duk wanda ya ganshi galiban abin da yake kashi takwa da salaha da tsoron Allah to shi manzo Allah a kasuwan ma baya kakaci baya hayaniya amma za ga wani inda yana nan sai ka san yana nan wani aji a cikin ɗalibai za ka ga ɗin da bai zo ba za a gane in ya zo ku sai an gane saboda yadda yake da kakaci da hayaniya to maza Allah baya haka wala ya jibe ube manzo Allah baya sakawa da mummuna mana in kai wa manzo Allah abu mara kyau ba zai maka mara kyau ba ba zai ce kai mai kara ba zai maka na itace a'a idan kai mai mummuna walakin ya'fu yana yin afuwa wa yasfahu yana yin rangwame ya kawar da kai mana manzo Allah in an masa din ya'fu anan fa'ida cewa walakin ya'fu wa yasfa dan kada ka dauka an ce manzo Allah ba saka da mummuna ka dauka ko saboda gazawa a'a ko da manzo Allah zai iya ramawa manzo Allah zai iya rama amma ya afu wa yasfa kuna kuna tana da kissa wanda yazo ya kama manzo Allah yana zaune shaki manzo Allah da da mayabin shi yace ya rasulullahi ba ni kudi ai ba naka bane ba na babanka bane manzo Allah ya ce a bashi aka bashi sannan manzo Allah kuma ya mai abuwa ya kyale shi tafi manzo Allah ce bari in rama shaki da kai manzo Allah bai faɗa ka ba da wanda yazo ya sa manzo Allah na kwance ya dauta takobi ya ce man yamna uka minni yawa zai kare ka daga gare ni manzo Allah ya ce Allah takobin ya bada hannunsa manzo Allah ya ɗauka ce to kai wa zai kare ka kai kuma ya shiru sai manzo Allah ya kyale shi to dai zaka samu walakin ya afu wa yafa. yana yin afuwa yana yin rangwame to haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mutum yi maka abu mummuna karama ana da mutum zai mare ka karama wannan ramuwar da kai ba a kiranta mummuna shi abin da ya shi ne mummuna ɗin amma kai wanda kai ai ramuwa ne to amma duk da haka bari shi ya bi ma'ana abuwa sai dai in a cikin abuwa ba maslaha akwai wanda ma'ana in kai mai abuwa bai dace ka yi ba saboda ma'ana mutum ne da yake kita mutuncin kowa ya taɓa wancan ya taɓa wancan ya taɓa wancan to ran da ya maka za ka iya maganin shi abin da ake so ka yi maganin shi ɗin dan dama yana taɓa bayan Allah amma wanda kuskure ne ba aikin shi bane ba ɗabi'arsa bane sai a yi masa rangwame a yi afuwa kamar yadda manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah ce faman afa sai Allah ce wa aslaha shek usaimi ne yake cewa ashe ana son afuwa ta kawo maslaha in ba maslaha sai a ƙin afuwa din a dau mataki saboda hali ne ko ɗabi'a ko yanayi na mai wannan aiki ta yadda gaba zai wani ba wa anaha da gare ta ita na na aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda qalat tace ma da raba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi yadihi qattu ma bi yadihi shay'an qattu tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba dukan wani abu da hannunsa ba illa an yujahida fi sabilillah sai dai jihadi akan tabarkin Allah wala daraba khadiman wala imra'a manzo Allah bai taba dukan mai hidima ba mai mai hidima yaran shi wala imra'a ko mace wannan ma yana gwada mana hali na manzon Allah da hakuri ma raba rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi shay'an qattu manzon Allah bai taba dukan wani abu da hannunsa ba me yasa ka bi yadihi saboda galiban duka akan yi shi da hannu kamar yadda Allah ce wala ta'irun yatiru bi janahihi da aka bi yadihi anan ba an nuna cewa yana yi da kaba ba ko yana yi da ka a'a an faɗa hannun ne saboda dama ne da shi ake yi nana Aisha ce manzo Allah bai taba dukan wani abu da hannunsa ba illa an yujahida fi billa sai dai jihadi a tabarkin Allah suka ce wannan istitna'i istisna'i ne munqati ma'ana shi jihadi a tabarkin Allah baya cikin abin da ake magana dan mutum ya sa hannu yayi wannan ba laifi bane malaman sira suna cewa manzon Allah shi ya kashe Ubay bin Khalaf suka ce shine ashqal qaw kamar yadda yazo a hadisi mabi ma'ana tabewar mutane mutumin da ya kashe annabi ko annabi ya kashe shi wanda ya kashe annabi ai zahiri ne mafi tabewa kenan to yaya wanda kuma yaya kuma wanda annabi ya kashe shi shi ya aka yi zama mafi tabewa saboda duk mutumin da annabi ya dau hannu ya kashe shi to ya kai matuƙa wajen fajirci ya kai matuƙa wajen kafirci da haka zai zama ashkal qaumi kenan to manzo Allah baya duka wala zaraba khadiman bi duki wani mai hidima ba wala mura'a ko wata mace suka ce wannan ba yana nuna haramcin doka ba amma yana gwada cewa ba shi ne abin da aka fi so ba abin da aka fi so rashin shi shi yasa ko a gurin malaman tarbiyya doka shi ne mataki na ƙarshe a gida ne ga yaro ko a makaranta akwai ƙazashen ma da doka ne ka daki yaro doka ne ka daki yaro a kwanaki can a saudiya aka yada wani ɗan kilif na bidiyo haka na wani malamin makaranta na firamare ya samu wani yaro ɗan ƙarami bai bi shekara uku ba ko hudu dai haka abubuwan zai kai shekara biyar ko shida yaro ne ƙarami ya zo ya ba da aiki yaron bai yi ba irin homework ɗin nan ne aiki na gida sai yake yi wa yaron barazana sai yaron yake kuka yana cewa yi haƙuri zan yi to sai malamin ya ɗau abin da wayan shi sai kuma aka sa a youtube kaka ga yadda duniya ke ca wannan wani irin malami ne mara tausayi da rahama da jin kai ɗalibin ka yana kuka yana malam zan yi aikin nan maimakon ka kyale shi ka lallashe shi a ya ɗaukan shi ma kake kana yaɗa duniya wannan malamin ya kusa ya rasa aikin shi a dalilin wannan abu to ba ba daidai bane duk da ba daidai bane a ce gaba ɗaya ba za a yi duka ba amma duka yawa ba daidai bane akwai azzaliman malamai ka ga yaro an mai duka jikin shi ya fashe ba daidai bane ba daidai bane ka daki yaro har jikin shi ya fashe dukan kana yi ne ai manufar dukan da yake mai ladabi akwai yaron da ka ɗauko bulalan ma ya gama tsorata sai ka kyale shi ba zai ƙara yi ba kuma tunda yana da tsoron dukan to amma wani in ya dukan sai yayi yi ko da yaron zai fi sai ya dake shi amma a ka'ida kana ɗakowa wani ma tsorata za ka yi zan ma bulala ta baka ka to daga nan ka san ka samu abin da yake so na ka tsawatan masa to da haka duka shine matakin ƙarshe sannan duk dukan da za ka yi kare zama kai dukan da zai taba jiki ba daidai bane kun ga manzo Allah eh, aya alqur'ani ta yi nafsi ana dukan mace amma manzo Allah ce darban ghayr mubarrih ba duka da zai cutar ba to da haka anan manzo Allah shi barin dukan ma yake sallallahu alaihi wasallam kuma ƙwararren malami shine wanda zai iya tafiyar da almajiransa ba tare da bulala ba zai iya ta hanyar targibi da tarhibi kwadaitarwa da tsoratarwa ta hanyar jan hankali wani sa'in ta hanyar ma'ana wasa da raha za su yi karatun wani sa'in kuma ta hanyar tsoratarwa za a yi karatun amma malamin da ba iya tafiyar da ɗalibai sai bulala ai fashin ne ba malami ba ne wanda yake cin nasara ko shi ya shiga aji sai da bulala a'a ya zama na zai iya shiga ya karanta ba tare da ya ɗau bulalan ba wannan shi aka fi so a harkar koyarwa da haka yana da kyau mu kiyaye don gaskiya da daman muna wuce gona da iri sai ga in mutum bai kai zuciyar shi nesa ba sai ga yana ta rigima da malamai to kada su wuce gona da iri mu kuma ko kuma iyaye kada ku tsananta ko kuma ku ce duk abin da yaro ba za a tsawatar mai ba da haka yi duk abin da ya ga dama wannan kuma kuskure ne wa ana an karbo da gare ta aidan ta ce ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Ta ce ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba muntasiran min mazlamatin zulumi zulimaha qattu ta ce ban taɓa ganin manzan Allah ya kawo ya ɗau fansa ba ko ya ya neman wa kansa cin nasara saboda wani zalunci da aka yi masa mana an yi wa manzan Allah abin da yake na zalunci ban taɓa ganin manzan Allah ya rama ba malam yunta min maharibillahi shay'un matakan ba a taɓa iyakokin Allah ba nan ne manzan Allah baya kyalewa fa idan ka min billahi shay'un in an taɓa wani abu daga cikin iyakokin Allah kana min ashaddihim fi zalika ghadaba ba, Allah ya fi kowa tsananin fushi amma in ba wannan ba a'a an taba abin da ya shafe shi ne manzo Allah ya kai hakuri wa ma khayyara baina amrayni ba taba bashi zabi tsakanin abuwa guda biyu ba illa ikhtara aysarahuma siya zabi wanda ya fi sauki malam ya kuma saman matukar ba ba bane wannan hadisi shi ma yana bayanin hali na annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce na na'isha Allah ya ƙara mata yarda ta ce ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin manzon Allah ba mun tafsiran yana neman cin nasara yana neman daukan fansa min mazlamatin daga wani zalunci zulimaha da aka yi masa Ta ce manzon Allah baya daukan wannan ma'ana baya daukan fansa in kai masa sai ya haƙuri ma lam yuntaha min maharimillahi shay matakar ba a taba iyakokin Allah ba ma'ana an taɓa iyakokin Allah manzan Allah baya ƙyalewa. in manzan Allah ya ji abin da yake taɓa da iyakokin Allah ne manzan Allah tashi yake ya hana ya tsawatar Fa'izan idan tuhika min maharimin lahi shay'un in an taɓa wani abu daga cikin iyakokin Allah abuwan da Allah ya haramta aka keta kana min ashaddihim fi zalika ghadaban manzo Allah ya fi kowa tsananin fishi akan wannan to haka ake so mutum ya zama in an taɓa addini ya zama yana da tsauri amma an taba shi yana da haƙuri wa ma kuyyira baina amrayni ba a bashi zabi tsakanin al'amura biyu ba suka ce al'amura biyu na duniya ake nufi domin al'amuran addini ba abin da yake sabo a ciki amma na duniya ake in aka ba manzon Allah zabi illa ikhtara aysarahuma sai ya zabi wanda yafi sauki nan suka ce ma kuyyira ba a bashi zabi ba ba a ce Allah bai bashi zabi ba ba a ce mutum bai taba ba manzo Allah zabi sai aka boye waye zai bada zabi wa ma khuyira ba a ba bashi zabi ba ma'ana wannan zabin daga wajen Allah ne ko daga wajen mutane sai manzo Allah ya zaba abin da yafi sauki to in daga wajen Allah ne in daga wajen mutane ne ba mamaki mutane su bijiran mai da abuwa guda biyu ɗaya manzo Allah ya ga sako ne ɗaya daidai ne to amma daga wajen Allah fa ka ce ya za a ce daga wajen Allah ɗaya sako ne ɗaya daidai suka ce abin da ake nufi in daga wajen Allah ne to manzo Allah yana barin abin idan abin zai kai zuwa ga sako shi zatin abin ba sako ne, amma manzo Allah yana ganin abin zai kai zuwa ga sako Allah sai manzo Allah ya bar abin suka ce kamar zaɓin da aka bashi tsakanin a buɗaɗa masa duniya a yalwata masa duniya ya zama yana da arziki ya fi kowa da kuma a bashi kaɗan wanda yake ba mai yawa ba sai manzo Allah ya ce a bashi kaɗan ɗin kun ga ana abuwa guda biyu aka bashi zaɓi suka ce kaga inda ya ɗau duniyar ba sako bane ma'ana ya ce a yalwata masa a duniyar to amma gudun kada hakan ya kai zuwa ga fada abin da ba daidai ba sai manzon Allah ya bashi sallallahu alaihi wasallam illa ikhtara sarahuma sai ya zabi abin da yafi sauki da haka hadisin yana kwadaitarwa wajen barin tsanani da daukan abin da yafi sauki sauki kada a baka zabi cikin al'amura na duniya a ce wannan ko wannan ka ɗauki wanda yake ya bi tsanani ɗin ɗauki mai saukin sannan suka ce wannan ya nuna mustahabbi ne idan Allah ya rangwame kai amfani da rangwama. kada ka ce kai ba za ka dinga yin kasaru ba in ka yi tafiya kada ka ce kai in ka yi tafiya dole sai ka yi azumi duk wahala a'a yana da kyau ka amfani da rangwame sai dai in kuskure ne ya bayyana sannan wannan ya nuna mana afuwa akan abin da ba haƙƙin Allah ba in haƙƙin Allah ne musamman ya je gaban alƙali ba magana afuwa in haƙƙin Allah ne aka taɓa sai ka tsawatar ba magana kai shiru amma in abin da ya shafe ka ne ko ya shafi wani ba laifi idan ka yi afuwa wa anha radiyallahu anha qalat an karɓo daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda tace istazana rajulun ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya nemi izini wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ana indahu ni ina wajen manzon Allah fa sai manzo Allah ce bi isabun al-ashira tir da dan wannan kabila aw aqul ashira ko kuma mutumin wannan kabila din summa azina lahu sannan manzo Allah ce ya shigo falamma da kala da ya shigo alana lahu alqawla sai manzo Allah mai magana mai taushi mai dadi falamma kharaja da ya fita qultu ce ya rasulullah injina na Aisha ce ya manzon Allah qulta ma qulta ka faɗa abin da ka faɗa sun ma'alanta lahul sannan kai mai magana mai laushi fa qala sai manzo Allah ce ya Aisha ya ki Aisha inna min sharrin nas mabi sharrin mutane man tarakahu nas wanda mutane suka kyale shi aw wada'ahu nas ko mutane suka bar shi ittiqa'a fushihi dan gudun mummunan aikinsa da mummunan alfasarsa da sharrinsa wannan hadisi nana na Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa ista'azana rajulun wani mutum ya nemi izini suka ce waye shi wasu suka ce wannan mutumin shine makrama wasu suka ce a'a shine uyaina suka ce makrama ibn naufal wasu suka ce a'a shine uyaina ibn al alfazari suka ce wannan uyaina din mutum ne da yake ana bin sa a cikin jama'arsa amma kuma wawa ne yanzu ya maka wuta shine ake ce mai al muɗa muda wa wanda ake wa biyayya kenan yanzu in kai wasa ya aikata ma amma ba to jama'a sa kuma suna bala'in mai da'a to suka ce shine zo. da ya ne izini. izini yace ya rasulullah in shigo wa ana inda guda na sha ce ni ina gurin manzon Allah ba qala sai manzon Allah ce ibn ibnul ashira ibn al ashira ashira shine kamar kabila ko jama'a ko kuma ya ce bi isa akul ashira ma'ana kamar ka ce kir da wannan mutumin a cikin kabilarsa kir da wannan mutumin a cikin jama'arsa kun ga manzo Allah nuna kenan ba mutumin kwarai bane manzo Allah ya ce kir da wannan mutumin sun ba azina lahu sai manzo Allah ya ce ya shigo falamma da khala da ya shigo alala lahu alqaul sai manzo Allah ya mai magana mai dadi kamar ya karbe shi ya girmama shi ya bashi guri ya mai magana mai dadi me kuma manzo Allah ya mai fada ya kuma Allah ya nuna baya son shi to sai na Aisha abin ya daure mata kai Balan kharaja da ya sai ce qultu sai ni ce ya rasulullah ya manza Allah qulta ma qulta ka baɗa abin da ka baɗa? ma'ana kafin ya shigo ka nuna cewa ba mutumin kirki bane summa alanta lahu alqawl sannan ka tausasa mai magana fa qala sai manzon Allah ce ya Aisha manzon Allah ce ya ke Aisha inna min sharrin nas yana daga cikin mafi sharrin mutane man tarakahu nas wanda mutane suka kyale shi awwada'ahu awwada wada'ahu nas ko mutane suka bar shi ittiqa a fushihi dan tsoron sharrin sa da sa mutum ne in baka yaka ba cutar da kai zai ma'ana mutum ne mugu saboda muguntan shi kana ganin kace yalla bai barka da zuwa saboda in baka yi ba <laughs> zaka ga abin mara kyau kana mai da'a ne ba wai dan kana so ba da'a irin ta sojoji kamar da ake bada, ko soja in babba zai wuce ya sara mai in ya wuce ya tsake ce aikin banza <laughs> suka ce to irin wannan mutanen wanda zai zama ana masa da'a ne don tsoron shi kuma tsoron na sharrinsa manzo Allah ce wannan ne wani sharrin mutane to a nan sai suka ce mai manzan Allah yake nan da manzan Allah ya tare shi girma suka ce da manzan Allah ya sunan shi almudaratu almudaratu ne ka bada duniya ka dan ka gyara addininka. ka kai mai murmushi ila ma ka shi kyauta dan kai ku fita da addininka da rayuwarka amma ba a san mudahana me mudahana gudana ka bada addinin ka dan gyara duniyarka Allah ce waddu law tudhinu fayudhinun Allah ya ana wannan Gudana ka bada addinin dan ka gyara duniya wannan ba daidai bane amma ka bada duniyar dan ka gyara lahira idan baka yi mai haka ba zai hana ka sallah kai kila kana sallah a office to amma wannan girmama shin da yake sai zama yana son ka in kana sallah ma ba ce ma komai su kaga in kaga sai ka ci gaba da girmama shi din saboda ya dinga barin ka kana yin sallah kada ya hana ka yin sallah ka shiga matsala ko wani abin da ya kama da wannan wannan shine abin da manzon Allah yi anan dan haka Al-Hafiz ibn hajar yake cewa duk wanda ya ga halin wanda ya san halin wani mutum kuma yana jin tsoro idan ya bar wannan mutumin bai faɗa halin shi ba zai cutar da mutane to ya halatta ya ankara shi yasa manzo Allah ce bi isa ashira saboda ya ankarar da nana Aisha cewa ke hankali da wannan mutumin ne hikima da sa manzo Allah ya wancan magana ashe ya halatta mutumin da yake cutarwa azzalimi mutumin da yake yada banna mutumin da yake yada bid'a ba da bai ga mutane ku yi hankali da wani yana yada banna wani yana yada bid'a wannan ba cikin giba shine fikin da zamu dauka a cikin wannan hadisi a wannan gaba din da aka sai manzo Allah ya masa wannan saboda na kaga yanzu duk da wannan mutum ya zo na Aisha za ta kiyaye za ta san yadda za ta yi mu'amala da shi amma in ba dan wannan ba baya buƙatar ka soki mutum yana nan ko baya nan amma wanda bannansa ta fito dole kuma ba yadda za a tsoratar da mutane sai an ayyana shi to sai a ayyana shi ta nan malaman hadisi suke ta su ce wani makaryaci ne wani za'ifi ne wani kaza ne saboda min babin nasiha ne dan a hanzarar da mutane kare ka hadisi a karba jabir bin abdullahi ya kul jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yarda yana cewa ma su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shay'an qattu ba a taɓa tambayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu ba fa kala la yace a'a suka ce shay'an min umurin duniya na al'amuran duniya ba a taɓa cewa manzan Allah cewa ba ni kaza manzan Allah shi a'a suka ce a nan ba ana nufin zai bayar ba zai iya zama bai da shi amma zai magana mai kyau shine ma'anar baya cewa na din ma'ana za ka iya za ce ya rasulullahi ba ni kaza sai manzan Allah ce ku yi haƙuri babu kaga na ai magana ya faɗa mai kyau ba kullun ca zai ku tafi ba zan bayar ba shine ma'anar ladin wannan yana da kyauta ta annabi sallallahu alaihi wa wasallam an na abbas radiyallahu anhu ma qala an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wasallama ajwadan nasi bil khair manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bi dukkan mutane kyauta da baiwa da bayarwa shine ajwadan nasi wa kana ajwada ma kunu fi shahri ramadan lokacin da ya yafi kowane lokaci kyauta cikin watan ramadan hatta salih har watan ya fita manzan Allah yana kyauta yana bayarwa fa ya'tihi jibrilu sai jibrilu ya zo manzan Allah fa ya'ridu alaihi alqur'ana sai manzan Allah ya bijirawa da jibril alqur'ani wana manzan Allah ya karanta wa jibrilu alqur'ani jibrilu yana ji fa idza laqiyahu jibrilu idan mala'ika jibrilu ya gamu da manzan Allah kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ajwada bil khairi manzon Allah ya fi kyauta da bayarwa min rihil mursala fiye da iskar da aka saki kaga iska ne tana kadawa kowa yana shaka to manzon Allah yana kyauta fiye da wannan suna ba da tashbihi yadda manzon Allah yake bayarwa wannan wani hali ne shi ma na annabi sallallahu alaihi wasallama halin kyauta halin bayarwa manzon Allah baya ruwa akwai wanda ya cika mai kwari biyu tsakanin dutse da dutse manzo Allah ya cika mai da awaki ce je ka an baka akwai wanda maza Allah ya bashi ɗari raguna ya ƙara mai ɗari ya ƙara mai ɗari ya ce na zo daga gurin wanda yana kyauta kyauta wanda baya tsoron talauci suka ce don haka manzan Allah sallallahu alaihi sallama yana kyauta irin ta masu hali yana rayuwa kuma rayuwa irin ta fukara manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallama ana Anas bin Malik radiyallahu anhu kan an karbo daga Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yarda yace kana nabi sallallahu alaihi wa sallama la yaddakhiru shay'an li ghadin manzon Allah baya aje wani abu dan gobe to baya za a kenan manzon Allah baya aje wani abu dan gobe suka ce saboda kamalar tawakkulin shi yana da kamalar tawakkuli na dogaro zuwa ga Allah kamar yadda Abu Zar yakan yi haka in ya samu kuɗi ya yi bukatar sai ya raba sauran in bukatar sa ayyuta naira 200 ce yana da 1000 sai ya raba 800 din haka yake kuma to kowa da yadda yake manzo Allah baya ajiya amma kuma wata riwaya ta zo kamar yadda malam ya ka a ƙasa manzo Allah yana ajiye abincin iyalansa na tsawon shekara guda suka ce yana ajiye wannan ne dan iyalan kaga ko kai ne yanzu in ka ce zaka dau wannan maza mazhabin in kai aure ila matarka ba za ta iya ba sai ta gudu ta bakka saboda ita sai ka siyo shinkafa ka aji. ko to manzo Allah yana ajewa saboda iyalan amma ba dan haka shi manzo Allah yana da tawakkulin da baya bukatar ya ajiye. sallallahu alaihi wasallam ya kashi a nan daidai ya gwada mana yadda manzan Allah yake bayarwa muna yi a gurguje dan mu ƙara babin an Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu an karɓo daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda anna rajulan wani mutum ja ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzan Allah alahu an yu'tiyahu sai roki manzan Allah ya bashi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce ma indi shay banda komai walakin ifta alayya sai dai je ka sayo ka ci bashi a kaina ma'ana je ka sayo abin bashi fa idza ja'ani shay'un qadaytuhu in wani abu yazo sai in je in biya fa qala umar sai umar yace ya rasulullahi qad a'taytahu umar yace ya rasulullah aini na bashi fama kallafaka Allah ma la taqdir alayhi Allah bai dora maka abin da ba za ka iya ba ya rasulullah fa kariha sallallahu alaihi wasallama qawla umar sai manzon Allah ya ki magana Umar ji bai ji dadin ta ba fa qala rajulun min al-ansar sai wani mutum daga cikin mutane daga Madina ya ce ya rasulullah ya manzon Allah anfik ciyar ya rasulullah wala takham min zil arshi iqlala kada ka ji tsoron talauci daga wajen Allah ma'ana bayar ya rasulullah fa tabassama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya murmushi wa urifa fi wajhihi al-bishra aka gane bushara da walwala a fuskar shi da kaulil ansari dan magana wannan mutumin madina sun makala manzo Allah ce bi haza umirtu da wannan aka umarce ni duk da sanadin hadisin yana da rauni amma yana gwada mana ka bayar kai ma sai Allah ya baka ana Aisha ta radiyallahu anha an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda annan nabi sallallahu alaihi wasallama kana yaqbalu alhadiyya manzo Allah yana karɓar kyauta wa yusibu alaiha yana kuma sakawa a kanta ma'ana in ka ba manzo Allah kyauta zai karba kai ma kuma sai baka wani abu akan wannan kyautar da kai mai domin bambancin kyauta da sadaka yana cikin bambancin su ita sadaka dan tsantsan neman lada ake yi tsantsan neman lada ba dan wata manufa ba shi yasa galiban takan fito daga babba zuwa mai rauni amma ita kyauta ana yin ta da wata manufa kana ba da kyauta ne dan kila wani abu ya dawo maka shi yasa sai talaka ya dauka zan shi kai gidan sarki ya ce ya kawo sarki kai da ganin wannan kyautar ka san saboda wani abin da ake so a baya to amma sadaka galiban akan ba wanda yake mai rauni to manzo Allah yana karɓar kyauta manzo Allah baya shin sadaka in ya karɓi kyauta din kuma yana idan ya tashi yana sakawa yayi abin da yake mai mai amana mai yawa mai kyau haka nan ba laifi dan mace ta kawo 200 an yayi huwa ita ta yi an kai mata 300 da dama ta yi idan a mayan mata kayan ta ba wani abu a ciki abin da yake na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya gafarta mana karatu mai insha Allah ta'ala sai bayan sallah babba wallahu ta'ala a'lam